dai ba cikin kursiyin Allah ba da wajen sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma daidai ne da tafiyar babban daraja ce to shi kursiyo ka dauke shi ka jefa cikin al'ashin Allah shi ma haka yake kun gano nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake to sammai guda bakwai din nan gaba daya da kasai guda bakwai duk gaba daya a tattara su yace ba komai bane a cikin kashin hannun sarki mai rama ba sai yadda kake jin za ka rike waɗannan wannan yan ɓangaren jama'a haka a cikin sahara ta ake girma ce Allah wallahi in ka san Allah wanda zai zama kan Allah da gafarta an fahimci wannan bidan to ita wannan aljannar Allah ya ce fa'inta kawai ya kai san mai da kasa to amma inda talatin yake wa aka tana dawo ita sai Allah ya tauri da dole mutakila mai takawa ne ba ka tanada wa ita ka kana so ka yi dawo wannan ne san malamai suka ce in kai ka nemi wani abu ba ka samu ba a wajen Allah ta kawar ka take da matsala idan ta kawar ka ta samu duk abin da ka nema wajen Allah zai ba mun gane to ita kuwa ta tsawa daga cikin manya-manyan hanyoyin da ake samunta to azumi ne duk wanda yake so ya yi ta kawa ya yi azumi kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquna wannan yana daga cikin hikimomi da fa'idodi da Allah ya rubuta ya dora mana wannan azumi. akwai fa'ida ko babu akwai romo ko babu akwai fara ko babu Allah mu gode abu na hudu da tafsirin mu na bana zai zama da hankali a kai shine al-infaqu du'afa wa ta'alimi wato ciyar da masu rauni da kuma karfafa su da ke cikin ya tsara wanda yana da matuƙar muhimmanci mun gane idan kana so ka rika shugabantar mutane to ka rika taimaka musu kana ɗaukar nauyi sayyidul kauni suka ce kadimu ko shugaban mutane shi ne mai hidima da mutane ba wai kawai babban riga ba ce shugabancin kawai ka sa katoyi za ta harbe a ce kai wane ne ka ce shugaban su to shugaban su ne ba haka yi. idan za ka rinka ɗaukar nauyin su kana ba su kana taimakon su kafin ka an kara kawai za ka ga sun gama wato masu jin ka kai shi gaba za ka ce a yi kawai ba suna sauri suna yi idan mutum ya ce wallahi ba zan yi ba a yi ba zan yi ba kana zuwa gurin sai ka wallahi ku yi ka ba dan alhaji ba ne ba wallahi me yasa saboda kana daukar nauyin shi kana da masani ba hukun gane shi yasa idan kuka lura na daga cikin dalilin da yasa namiji ya zama oga a kan mace wannan ɗaukar nauyin ɗin yana da Allah rama Allah ya ce a rijalu qawwamun ala rijalu qawwamun ala بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا وبما صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا wato yake cewa an yi aure ne an tayi ya Allah ya bawa kowa ne to da aka fara da aka fara da namiji ya Allah ya ce arjalu qawwamuna ala nisaa shi ne uga akan mace kar a tsaya tambayar gari a bata lokaci sai Allah madaukakin sarki ce bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd saboda fifi da kashi da Allah ya yi da kashi idan aka ga namiji gashi a tsaye mace a tsaye waye dole eh eh magana ya ce eh, namiji ya bi to dole ya bi eh lokacin da wani zaman kansa aka lokacin shi aka ce abin da aka fifita ne shi fifita shi yanzu an gane an fifita shi to da mene aka fifita shi daga cikin abubuwan da aka fifita su ne shi ne wani yake wani shekaru mace ba ta yin shekaru da namiji ke amma za a ce mace ta fashe ga ruwa eh? da yawan gidajen da kake gani matan ke riga mutuwa kuma gidan ke riga mutuwa abu na farko akwai ƙarfin ne yanzu idan ana so a sauko buhun masara a bude ba dole a jira fiye da ba? kaga da wannan yadda sannan wayo namiji ya zuwa na taɓa yin wata lantar ba ta rage faɗin wannan yara sai wata ta rubuto tambaya wai ya zan ce da mijin mai tsawara ba za ka gane wannan ba sai ka fahimci ta wata hanya ake samun wayo shi wayo ana samun sa ne ta hanyar mu'amala da mutane to da namiji da mace wa yi mu'amala da wuya duk wanda ya dinka mu'amala da mutane dole kai da ya dinka wani mutumin da zai fita bakin kasuwa tun da safe sai rana ta bada ya dawo ya hadu da mai hankali ya hadu da mahaukaci eh? ya san dan boko ya hadu dan aljiya tsantsa ya hadu da wani shagiri shagiri haka ya ga dan kauye ya hadu da mai kudi ya haɗu da talaka ya ga kowa ya fahimci ne halinta gaskiyarsa da arzikinsa ke kuma gina ke ta a cikin gida sai kawai ya kawo kiwo ya rusa ko tana waje waje ne mun gane to idan ka fahimci wannan ko a cikin mazaje to za ka fahimci cewa wanda ya fi ka yawo to ya fi ka sai da tun da aka haife ka kana cikin garin gashi ba ka je ko ina ba eh daga anguwar kuka sai abuja mai babu yadda za a yi mutumin da daga gashuwa ya nauta ya kano ina daga kano ya abuja daga nan ya sake kodawa ya yi sokoto ya dawo sabauci ba za a yi kace wannan wayo kuɗi shi yasa in ka wanda shi dan gari ne zaune kawai yake a garin sai ya ne wa warwa wani to ta haka ake samun wayo yana daga cikin kiyomin da ya sa Allah wani wajen sarki sai shugabantar da nabi kun gane saboda wannan basirar da wayo yanzu daga cikin dalilan da ya sa ake samun mutuwar aure a wannan lokacin tattare da shi an ɗauki lokaci ana soyayya kuma da can ba a ɗaukar lokaci ana soyayya kuma auren baya mutuwa daga cikin dalilin da ya sa a wancan lokacin namiji da Allah ya mar wayo shi aka shugabantar cikin harkar yanzu kuma ita mace da aka fi da wayo to ita ce ture ya ƙara lalaba ta yi masa wayo shugabantar da ita da shi za ki samu magana kuma an tara ko kowa gano idan ya zo ya samu yarinya ya ce mata ya dangon zuciya ta ya madara su guda da zai ya wuce idan ban nan ciwo ba na bacci da na ganci kawai jirgin na koshi da na da shi kawai haka ko ba haka ba idan ka kai mahaifin da kake mata a da ka da waccan maganar da ya biya mata ta da to ba wannan kuma mutum suke gini to daga nan sai da kuma wani wani san ana ta da wannan sai da ne wannan haka to kai suna cewa in ba kai ba sai kuma ka ta ku to amma yanzu misali idan ubanta ne zai ga mishi haka yana zuwa ya ce mata yana son ta ya gama sangon zuciyarta da yake yi sai ta ce mishi to yanzu in dai daga sai ce suka je wajen baba yana ya zai har bai ce ke wajen baba ya ce mishi ya kai sangon zuciyarta ba ko ba ta wani idan yi daidai tsaye magana ne tana kuwa kuma da ya fara magana yana dan tosa kai shi yana sa wannan abin zai gane kai wannan ayya mutumin kirki ko kuma da yasa bane me yasa kuma yana mu'amala da mutane yana gane alamomin mutumin kirki da mutumin ba Allah ya ta kun gane Allah ya ce lima fadala lahu ba'dahum ala ba'd sai ya ce wa bima anfaqu min amwalihim abu na biyu sai ya ce kuma saboda ciyarwa da daukar nauyi da za su yi da mutane wani shi ne muhalli shayi ɗaukar nauyi da za su yi da dukiya shi ya ne suka zama su shugabanni ne wai da abubuwan guda biyu zai shugabata da wancan na farkon da Allah ya maka wannan na biyun kuma sai ya baka a hannunka idan ka rike shi ka ci gaba da maintaining position ne idan kuma baka abin da shi ba to za ka samu matsala kin da abu da suke shi ba to za ka zama aiki ba. kuma shi dan shi a cikin yake juyin mulki yana iya tashi daga matar ko kuma daga nan yin sai ya koma wasu ya ce wai ki kada burazan ki ya zan mujahidi kuma ɗan amu sai ce in ya ke rauni ki zan mijin ya zan shi wato kin yi kin yi kin tada ke fitar ruwa to tun da kinki ki wuce ga gaba ki zama mijin ki zan mun ba to to kaga idan har ka gagar ɗaukar nauyi to yanzu ka zama imra ya sa shehin malami abokan wakar mahmud gobe allah ya lura kamar da Wanda ya yin yarinya aka zo za a mata aure ga wanda kake so babanta ya ce ba shi da ba shi kuma wani ne abin ya dame ta sai ta kawo ƙara wajen da lokaci na da gani malam ya sa aka kira babanta ya ce wa kike so ta faɗa shi ma aka kira shi sai ya ce to ki hakuri ki wanda baban wanke yake so ba ta so shi ya ce to kai ka yi hakuri ka aura masa wanda kike so ya a shi ba ka ya ma da ce ba tun da ita za ta zama a wannan shari'a ta ba mu dama mu daura mata aure da wanda kike so sai ran da ya ba ya ce wani kama kai ya za a mishi ɗansa ta cikin shi a mashi kaza sai ma da ya ce a kama kai ya ta ce wa kanka ya ce wani irin mutum ne gani ya ce Allah ya baka ita har ta yi shekaru goma sha tana hannun ka baka mallake da ba wajen sun sun yawa da biyar ba kai kuka da gani idan da yana ɗaukar nauyin da ya dace ya ɗauka to wani ba zai zo ya mata ihsani da zai daba ta da shi kun gane karatu saboda haka da wannan ne zaka ci gaba da ɗaukar nauyin gidanka in kana son shugabanci shi shi Allah madaukakin sarki da yace ka bauta mishi karka mai shirka bai dora maka wannan dokar ba sai da yin sa ba maka ya dauki nauyin ka Allah rama Allah madaukakin sarki ce a suratul baqara ya ayyuhan nas ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum نعم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل, وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم نعم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إنا خلقناكم abubuwa guda sanda Allah ya lissafa mana wanda ya yi mana sannan yake sun rota mishi ya ce ku bauta wa Allah kamar ka tambaya wani Allah ko kuma me ya yi mana sai ce Allah na wanda shi Wani aiki da ba aiki ba sai ya ce wallazi na min qablikum kuma wanda ya halittu ubannin ku aiki muku ba aiki muku ba sai ya ce allazi da Allah kuma arda firasha ne wanda ya sanya muku kasashen fata ce na da kuma aiki na ko ba aiki ba wasa ma a shi shine ya gina muku wannan sama binaniya da kuma ya yi aiki ba ba aiki ba wa an zala mina sama'i ma'an kuma yake sauke muku ruwa daga sama na biyar aiki na gaba aiki wani fa aka raja bihi min samarati na bisan lako sanan da wannan ruwan yake fitar muku tsirrai a matsayin arziki ku Allah ya muku aiki gobe muku aiki ba sai yace to fara ta ji alulillahi a gada mu antum ta'ala kar ku san yawa Allah kishiya tunda kun san shi yawa insha Allah kada shi kai san da muku ishara da daukar nauyin ku sannan yace me ga abin da yake bukata ku shi yasa matukar kana so ka yi maintaining wani position da Allah ya baka to ka ɗauki nauyin al'umma masu raunin ka da su ka kula da su wannan zai sa kai lafi an da wannan siyarwa tana da matukar fa'ida Allah mai rubuta tafiya mana jagora da ƙarfafa masu rauni abu na biyar القرآن وتأثير التعلق bihi لا سيما في شهر رمضان wato shi alkur'ani da kuma tasirin ratsayuwa da alkur'ani mai girma musamman ma ya zama cikin watan ramadan an gane gwargwadon alaƙar ka da alkur'ani mai girma shi ne gwargwadon yanda wato kake ƙara wayewa kai kanka gwargwadon yanda kake barin alkur'ani gwargwadon yanda kake zama dole annabawa ba su da aiki face ta annufi da wahayin Allah na dole haka ne wahayin Allah suka ta'allaka shi dukkanin wannan ya sa sai suka fi kowa wayewa kai kuma idan ka nisanci wannan ka zama mai ka zama ba kawai kenan doro ba ma ba da ta ba faɗa ba a da rama ina ka zama na ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه الله يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه باب وندي يكي كور زكي يقول لا يم عن نبي إبراهيم في وندي واو انتكتا في واو دون من سفه نفسه menene layin annabi ibrahim da eh shi ne matsaltsaluwa da wahayin allah abinda allah ya ce mai shi ya fi tsayawa kai to mu kuwa a wannan lokacin qur'ani ne duk wasu ne littafai da suka zo ai an wuce su ko sai dai mu imani da su ba da su za mu yi aiki ba to shi qur'ani shi ma makalkale mishi ita makalkale mishi shi ne kaiwa gurgurdan yadda ka nisance shi ne gurgurdan yadda ka dolantar da kanka saboda ku yawaita karatun alkur'ani musamman ma a cikin watan ramadan a cikin watan ramadan jibril ya kan sauko bibitar alkur'ani mai girma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi yana ba da hadda jibril yana hada kuma a ramadan ne kuke ku dage da karatun alkur'ani a gurguje na shida addu'a wa ta'asiruhu inda nuzulil bara addu'a da ta'asirin da addu'a take da shi a lokacin da bala'i ke sotowa mun gane kana ce da addu'a musamman ma a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba umurce ni da karanta qur'ani a ruku'u ko a sujuda sai dai a rukuwa an umarce ni ne da girmama Allah madaukakin sarki a sujuda kuma aka umarce ni da in yawaita addu'a da nake bukata a kan bane saboda haka ya koyar uwa bayan Allah idan kana bukatar lafiya in kai sujuda ka ce ya Allah lafiya idan kana bukatar zama lafiya kai sujuda ka ce ya Allah zama lafiya an gane idan kana bukatar mace ka ce ya Allah mata ta idan kana buƙatar gida ka fita daga gidan haya in kai jada ka ce ya Allah gida nawa idan kana buƙatar jari ka ce ya Allah jari kana buƙatar aiki ka ce ya Allah appointment kana buƙatar admission ka ce admission ya Allah kana buƙatar promotion ka ce ya Allah promotion mun gane ko me kake buƙatar ka roƙa a lokacin da su jira? babu lokacin da bawa yake kusa da Allah madaukakin sarki sama da lokacin da ya sa shi sa kake kusa amma shekan sai ya zo ya rikita mutane sai na ga a lokacin da kake kusa da Allah ya kamata ka roƙi Allah a gabatar da bukatunka a lokacin sai ya zama sallar kamar ana tsunkulinka sai ya sana sallar hankalinka a wani guri kai musamman ma wata ramadan idan ya kama sai ka ga a lokacin da mutane suke buɗe wasu masallatai marasa da jika ka gana wata sallah Allahu akbar Allahumma rabbana Allahu akbar Allahu akbar an ci gari gore kuriya Sai baka zauna ka huta ba ka kuma sallah ba da amfani wannan sallar ita ce irin sallar munafikai ku saurara da jihu idan kana neman munafiki ya shirya maka duhu kana neman shi kana so ka gane shi full address da Allah ba da wajen cewa ya zama da kai in ka gami wannan sallah to shi ne kaga wani masallaci an kafa J5 ko dan kabo yan mubi ba yawa sai zulumi ba haka ba Allah masallan munafikai ne ba ni na faɗa ba Allah ya faɗa المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا الله يقول إن المنافقين للي سوء منافقين يخادعون الله يولئك الله su tsaya su yi abin da ya dace ba za su tsaya su ba su suna yaudar Allah sai Allah ce wa huwa tsadiku shi ma Allah ba da wani sarki yana yaudar to ta Allah yake yaudar su Allah ma da wani sarki sai kin samu sai su ɗauka sun ce kine shi kamar wannan yan zubar gwanin da suke za su iya samu sai yana ta tafiya yana tafiya sai wuri ya kula ya daga kama kuma mun gane Allah ma da wani sarki ce ne yuhadiquna Allah wa huwa sadiqu suna yaudarar Allah Allah yana yaudarar su wannan aya tana daga cikin ayoyin da malamai ke kama hujja kansu da su wajen cewa Allah yana da ka'ida ta al-jaza'u min jinsil amal sakamako na fuskar aiki duk abin da kaiwa Allah shi Allah zai baka ka zaba ta maka lokaci idan ka kyautata kai abin arziki to Allah zai maka abin arziki har da kai idan ka yi abun ya kuma za ka ga abun ya abun da ba wajen jika wai kowa ya mun da min kara kin ga dai ce Allah ma Allah ma a da ya ce da yahudawa wa awhu da ahadi wa awhu bi ahadi uti bi ahdikum wa iyaya tarhabun fadhkuruni fadhkuruni adhkurukum washkuruni أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله تداونت الليل ومكروا ومكروا ومكر الله الله خير الماكرين ويمكرون ويمكرون إنهم يكيدون وأكيد كيدا نسوا الله نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله ko سنجيتي وأوفوا بأحد كتب على قول أوفي بأحد كتب cika كتب مقاتل idan baka cika ba sa Allah bai cika ba kamar yin waye fa ku ambace ni eh ku ambace ni in ambace ku idan Allah bai ambace su da kace ambata sai mun wai in tansurullaha in kun taimaki Allah ya tsoro kun zai taimake da bai ce ku kuma saboda kun ce mun gwiwa da wai na na na an karatu a wancan layin sai Allah bada wajen zai ce wa makaru sun yi makirci wa da wa makarallah da Allah ma ya mutu makirci wallahu khairul makirci kuma jiziya wa yankuru da suna yin makirci wa yankuru la eh Allah ba yana mutu makirci innahum yakiduna kaida su kafirai suna ta kulle kulle yace wa akidu kaida ni ma ina ko kullaye na sun laha sun manta da Allah Allah ke fara wa shi ma zai manta munafikai idan suka zo da munafikai yan uwansu kafirai yan uwansu sai su ce inna ma akum inna ma nahnu mustahzi'una ai tare da ku muke wancan da muka je wajen su injili muke musu sai Allah ya ce Allah ku yastahzi'u ne shi ma Allah injili yake ku gani yi yadda kai haka Allah ya ba kada ka ɗauka waya ko wani wayo cikin haka Allah ka dace da to sallar munafukai Allah ce a su in suna munafukar Allah ya suna yaudara ta shi ma sai na yaudara sai ya kawo siffar su kai tsaye ya ce yadda suke shi ne idan kamun ilar salati kamun kusara in dai sun tsaya sallah to da kasala za a tsaya a ba da cikakkiyar tsayuwa da karatu da hukuku da su da da ba ya za su yi da kasala kenan sallah su waye ya suke yin sallah sai Allah ce yi wannan nasa kawai wannan sallar suna yi ne dan a gani a gani sun yi sallah sai ce wala ya zuku nuna la illa illa ba sa ambatan Allah sai sai ka sai na sallar waye ni na fara ƙarya nake yi Allah ya gafarta na a gurguje na bakwai kin sirran mul ilmi wal ulama girmama malamai da ilimi an gane ko na'am saboda haka ilimi da malamai yana da matuƙar girma ka kalli malamai ta yi ka kira ai zamanin nan yari da yi malaman ƙarshen duniya malaman kaza Allah madaukakin sarki ce ina ma yakhsha Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama Allah ya ce duk yadda ko ta kai wanda suka fi kowa tsoron Allah cikin bayan su ne malamai an gane karka yadda shi ɗin ya ka kawai da idan shi zai yana so ya hallaka ka nan take to aibin malamai zai fara nuna da ka fara ganin malaman nan bayan sun ka kwalala malaman nan kaza to kai baka gane cewa kai matsala ma shi kan ta kake in ka zuwa wani ba ga Allah ya samu gari abu na takwas shine at-tafriqu bayna du'ati wa demokratiyyin daga cikin abubuwan zan mai da hankali a kai shi ne bayani dogo wajen bambanta suwaye masu da'awa suwaye ɗan demokrati ɗan siyasa da kuma malamai masu da'awa domin abin kusan ya kuɗe wa al'umma har wasu wata iya ganewa sai malami ya hau mimbari da sunan malinta da sunan ba yake da ayoyi da hadisai amma saƙon da yake isarwa saƙon wasu wani mun gane nan to yana daga cikin abin da zamu mai da hankali a kan shi sosai a cikin tasirin yan dimokuraɗiyya yaran su daban a cikin su da wasu akwai adawa mu kuma adawa a zuwa haramun eh? a wajen su akwai sukar mutum mu a wajen mu suka haramun aka yi kuma kawai a wajen su shine sai ka yi kwantemin wani sannan ka kafa tasa eh? mu kuma a wajen mu adalci aka ce mu yi shi shedan ma ya faɗi gaskiya annabi ce gaskiya ya faɗa duk da yana ƙarya maka yanzu, wani shine ka'idar akwai bambanci tsakanin ɗan dimokuraɗiyya da da dare mun fahimci wannan misali daga cikin irin abubuwan da suke tasowa a yanzu ka ji malamai a mimbari suna ta wata magana an yi amfani da malami gashi da riga a kuma a mimbari na Allah da manzon Allah yana magana in ka ka ji gaba yana mai yana kamfen ne na siyasa yana tsanin kwantemin wasu saboda ya biya wa wasu bukatu wannan wani abu da dole sun musulmi sun yi sa kazan da shi an fahimta wani irin ra'ayi ne da wani tunani ne muke da shi mu musamman mutanen arewacin najeriya mutumin da duk ya fi iya tattakar mutumin da yake kan mulki a lokacin to shi ake ɗauka malamin allah kuma dukkan wata aƙidar da ya ɓoye haka ne kuma haka bane da haka ne shi a ta samu gindin zama a ƙasar da zannaki ya zo sai ya ce sun daga kan shugaban kasa har da anguwa duk rahotai ne wannan ne yasa kowa yana ji da kishin addinin sa kawai sai ya bi ga mutanen kirki sun zo sai da tafiya sai tafiya sai kun da cewa ai sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kaza masu kaza masu kaza sai aka fito da kiɗa da waka da yawo da mata da auren da amma da Allah kai ya rike ko ba ka yi zo ba eh? wannan matsalar da ake kafa ba da ita yanzu da sauran su jin da ba zan rasa ba eh, wannan cewa boko haramun kaza da sauran dala da ya ta zo eh? ita ma da aka zo alƙalin ta hutu ne sarkin gargajiya ta hutu ne dan sanda ta hutu ne ta hutu ne ta hutu ba da aka zo ba sai sa muka duwa ana nan ana nan sai sarki da sai a ce an da wani kika sai kaji mutane kike masu jihadi ba za ka ne ba yadda tafiya ta yi kuma ka gano wannan jihadin da kai ake yi da ya ce ba an samu matsala shi kuma malamin da yake yi da ilimi da gaskiya duk gaskiya da lokaci ba malamin gwamnati ba mutumin Allah ba wannan yana da kuma zan mutuwa ku dole kai shi hankali mun bai tona Allah ta shirya ga irin abubuwan da suke tasowa a ƙasa wasu akwai wani ɗan ƙaramin kwangila haka da ta taso ta ɗan shigo cikin ɗan sati ne ya gabata da yawa ba su gane ya take ba babban abin da ya damu mutanen western world gaba ta shi ne mutanen arewacin najeriya ya za a kunna mana ba an zo an zo da dubaru gaba ɗaya ko ina aka zo mu shiga an kawo boko ne aka ce kawai a yi boko saboda an san mu ba shi da asalin abin da muke so wasu malamai ɗin su malam abubakar gudu allah ya ji ɗansa suka zo suka yi wato titin wannan ciwon namu ya wanke muka yadda muka shiga ana ta ana tafiya aka dawo aka tafi yanzu yadda za a tuna an mu ne in mun shiga goma kuma mun yi muke zama matsala sai aka ɗauki wasu aka sake turo su su kuma su zo su ce a abokan ma haramu su kawo wasu ayoyi da hadisai da wani tunanin su da banza ko ba haka ba abin da ya faru ke ana cikin wannan su bayan su kamar gasa na tarihi to kuma yanzu aka kawo wasu wayanda inda an karanta da mu cewa akan garura mu shiga mu je mu yi siyasa in ji aka sake zuwa da wata nasakkiyar kwangila shi ne tun da an samu wani rashin zama lafiya da aka kitsa mana wanda kitsa mana shi aka yi arewa maso gabas daga nan da wannan kwangilar ta kare ta aka mai da shi arewa maso yamma haka ne to yanzu sai aka zo ana so a yi amfani da shi aka zo wannan kwangilar sai ake cewa kun talakawa yan arewacin najeriya ku ce wa shugabanninku matuƙar ba su dakatar da wannan abin ba ko ba haka ba shi mai faɗin gaskiya ne saboda haka sai kuke ba ruwan mu da siyasar ba za mu yi zaben ba to tunda ba za mu yi zaɓe ba yanzu shi ke nan sai an kwantar da hankali ko ga mana da kwantar ne kwanta eh yanzu wancan lokacin da aka yi wancan zaben bayan an tada mana hankali wanda kowa ya sani karshe ana kacin da za a yi zaɓe suka shiga gombe mu a gombe suka shiga suna jefa daga suna jefa ko wani gurza kar ku yi zaɓe kar ku yi zaɓe daga yanzu kuma an zo aka faɗi abin bari a juma ana cewa to ku yi zaɓe kun gane karatu ko gobe kun gane ko gobe to akwai bambanci tsakanin da kuma zaɓe an gane ko kowa ya je ya yanki zaɓe kowa ya fito ya yi zaɓe muna yin zaɓen nan ne akan kan dole ta sami ta sai mu ba za mu bari haka kawai wasu da suka shata kan suka ce dole sai an ba su mulkin ba kuma suka rasa ya za su yi saboda dole da kati za a yi sun fi yawa suka je suka zauna da ginin wayannan bukatun suka turo su a cikin masallatai to ba za mu bari haka wannan abun a faɗa ko mu tada ba Allah madaukin sarki samu dashi na gaba birrul walidaini wa tarbiyatul awlad mm. girmama iyaye da yi musu da'a da kuma tarbiyyar wato iyaye a yaya yana da cikin abin da za mu faɗaɗa wani shi ne da tara abu na goma shi ne alharamu wa saɗin asali hasil umma haram da kuma wato haɗarin cin a cikin al'umma kun gani haramun da kake gani ka samu wasu don kudin wani kayan na to bala'in da kake sauke da shi daga kayi wannan ka saba da Allah da manzon Allah na farko ba za ka samu damar yin kiyamun laili ba ba za ka samu yin damar yin sallah ta yayya ba ba za ka samu damar bin ba ba za ka yi addu'a Allah ya karba ba daga lokacin da ka ci haram Allah ba zai baka dama kamar ta kamar ta misalin da za ku ɗauka shi ne hadisin da yake cikin arba'u na nawawi wanda galibin ku kun karanta shi hadisin Numan kan Bashir annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya kawo abin da aka umarci manzanni da shi shi aka umarci manzanni da shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam da wani lissafi ya ba su misali da wani mutum yace sun zakara rajula أشخص أكبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب مطعمه حرام ملبسه حرام مشربه حرام وزي بالحرام فأنا يستجاب لذلك annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata wannan mutum sharuɗa guda hudu na karɓar addu'a ya cika su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba ash'asa akbara law aqsama ala allahi da abara da yawa wanda kuke gani shi cikin halin kakalika yana kan shi a yamuje duk kura a jikinsa in ya rantsi da Allah ya ce Allah ya kai Allah ce. wancan mutumin da haifi ya fada ya haɗa wannan fi yafilu safara annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta wasu mutane guda uku yace Allah ya lamunce musu addu'a yace mahaifi akan nasa, da wanda aka zalunta da kuma matafi wannan mutumin matafi ne kuma matafi bane dogon tafiya bayan haka ne kaga ya cika sharadi na biyu sharadi na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna allaha ta'ala hayyun karim Allah mai kunya ne mai karanci ya sa'i anil abdi yana jin kunyar bawa idan rafa a yadai shi ila samai idan ya daga hannayen shi sama an ke rubuta kuma su fara ya maido da hannayen biyu bai bashi ba Allah ya da kunya ba wancan mutum ya daga hannun sama ko bai daga ba ya daga kaga sharadi na uku na karɓar addu'a na hudu na na aisha kace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai yi addu'a ya ce ya rabu ya rabu ya rabu ta uku Allah wanda wajen sarki zai ce ya bawa na na amsa maka kira ni zan amsa roƙin zan baka wannan mutumin ya ce ya rabu ya rabu ya rabu ko me ce ba sharuɗa guda uku guda hudu ne duk ya cika kowanne da ya fi ana fara da ya amma da ƙarshe Allah Allah mai yanzu alim da sai ya ba Allah ta tajawu da dalika to ya za a amsa wannan ma ba za ma amsa mishi me dalili ya ci haram ya sha haram ya gina da wani shi ne wani da kun gane wannan to yana da cikin abin da zamu mai da hankali a kai saboda nisantar haram Allah ya dace da abu na sha daya shine alqiyamu fi nusratil mawdin wal ikwan wato tsayuwa jajircewa wajen taimakon ƙasa kun gane da wato abin nan dan uwa wajibi ne mutum a inda ya samu kansa gari ne wata karamar hukuma ce wata jiha ce wata ƙasa ce wani yanki ne wani ƙauye to ya jajirce ya zama ganin namiji wajen taimakon wannan wurin da wannan ƙasar da wannan al'umma ina fata na fahimta yanzu garin makka da kuke gani duk wannan albarkar da yake da shi annabi ibrahim ne mi yana kai mai addu'a Allah ka zubo albarkar sai Allah ya zubo albarka ko ruwan sama ba a yi na kinki a garin amma da ko gani komai akwai garin madina da wani manzan Allah ne mai ke yace annabi ibrahim ya roƙa wa makka duk abin da ya roƙa wa makka ya Allah ina roƙa wa madina sama da shi shi yasa sun suka samu wannan albarka shi kishin kasa da yi wa kasa addu'a wannan wajibi ne a wajen mutum da an fahimci wannan to dole ka zama kana haka ya za ka yi kare mutuncin ɗan uwanka kar ka zama liability kar ka zama kawai kana jira bbc da birnin kwalam in ce maka sai gwamnati ta zo ta ba kuɗi ana nan zaune ina so ka gane duk duniya da kake gani gwamnati ta take dogaro da al'umma ba al'umma ke dogaro da wani babu wata ƙasa a duniya wanda ƙasar ita gwamnatin ce mutanen ƙasar ke dogaro da ita ba mu gwamnatin ke dogaro da mutanen ƙasar gwamnati tana tattin mutane ne da shi kake ginuwa tana gudanar da abokinta ko wannan man fesa, fetur da ake zama da karya da shi da iyayen mu ba su yi noman gida da auduga ba da za a abokin amma mun zo mun zauna kawai jira muke haka kawai an shi ne gas wasu suke za ta mara an canja mara jira kun gane wannan ka yi tunani ya za ka gina kanka ka gina al'ummarka ka gina kasarka Allah ta sarki da ta abu na goma sha biyu shi ne hibdul amana wa ha wa adabuha ila shi ne kiyaye amana idan aka baka da kuma bayar da zuwa ga ma'abuta duk babban matsalar da hoga mun samu da rashin amana amana sai ba mu da shi ne ba mu shi ba ka da baccin talauci ga makwacin ta kan kudi za ta shi me dawo ba amana da za ka je wajen shiga ce alaji ni na iya kasuwanci amma ban da jari a taimake ni da kudi naira dubu ɗari da in juya sai ce a ina ai ba zai ba me yasa an zo an mishi ya yarda ya ba da kudin ba dawo ba wani ya zo ya same shi ya ba da kuɗin fuska wani ya sake daga nan sai ya ja layi ko liman da ya zo same shi ruwa ba ji matsalar ba to sai mun rike amana matar ka ma ta kasa rike amana ita kanta ta kasa rike maka amana kowa cin amana inna lillahi wa inna ilaihi Allah mai abu na goma sha uku a gurguje shine al-ukuwatu bil-islamiyya dan ta musulunci dole mu daure dan tsakanin mu wani abin da ke akwai tsakanin mu na sabani mu daure shi saboda mu ga gudu tare mun tsira tare sabanin da duk yake tsakanin mu da bai taka kara ya karya ba wani ya mini ba daidai ba wani ya mun kaza ya mun kaza to dole mu yake babu wanda dama aka ce ni maka yanzu matarka da muke kai hakuri da ita ba ta maka da gini to me yasa kai hakuri da ita eh to sai masallaci da ba za ka hakuri da ba eh wani kawai sai ku liman nuna mai yana maka eh? ko kuma ce limanin nan wai kawai shi kudin dogon sura yake gaba da aka yi sarfa da ba ta masallaci kuma ta kai wani ya kuri da liman ko da dinin wani ne ka ta kuri da ba ta kamar da kuri da tsalinka da Allah da liman nan an da ba kawai ba da bi. makocinka tsakaninka da Allah da shi da matarka wa mata bane me yasa kake gaba da ka kasa gaba da matarka haka ake an gane ko wajen an ba da babin a tasbiruna wa mun gane wannan na abu na goma sha hudu shi ne fadilatul fasal wa fukara ga wani bani na san an dare wa kuli malamai ba gaba ne ba ta karatu a gaba malamai talakawa da talauci yana da gaske abin da mu bai da hankali a kan mutane domin rashin karanta wannan ya sa da yawa mutane wani in ya samu kan shirya da kuɗi shi na gama Allah da kuɗi eh? babi wannan babi ne mai zaman kansa a cikin tuli da musulunci yan kada tana kawo wata falala ta musamman suke da shi a wajen Allah kun gani talautin kai shi wani matsayi ne da shi mai zai sai Allah yana son ganin kuma mutum talauci